Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma man dantani ke dauke da ragamar shirin ga kanun labarin. A samu alalubo akalla kaso 80 cikin 100 na yaran da ba a wa shaushawa ba ko wa'anda ba su sa shaushawar ba gurin harabar kiwon lafiyar al'umma kenan a yayin saka usul ɗin makon shaushawa da aka yi yau da sahi za ku ji bayanin Blanche Aniya a cikin shirin. sarakan gargajiya na kasar Nijar tun jiya suka taru a nan yame bisa batun yawaitar al'umma ilimantarwa da barin ya mata matasa a makaranta cikon bayani a cikin shirin. albarkacin ranar duniya ga batun makewaya da aka sallace ranar 19 ga watan Nuwamba za mu maganta akan amfaninsu a cikin rahoton na musamman. masauraro barkanmu da yau talata sha ishirin da uku ga watan Nuwamba ɗaya yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A yau da sahi ne a nan yame aka saka usul ɗin makon Afirka na shaushawa. Harabar ministan kiwon lafiyar al'umma tare da ban tallafin kungiyar duniya ga batun kiwon lafiya OMS tun shekara dubu biyu da goma ne kasashe mamba na OMS ɗin suka girka wannan tsarin ma'udin ajin shekarar bana shine wato sinadarin shaushawa na kusanta mu daga ranar 23 ga zuwa 29 na watan Nuwamba 2021 ayyukan za su gudana komi ke gurin wannan aiwatawar Dr. Blanche Aniya wakiliyar OMS a Niger Tama Usman Mamadu cikon bayani. Euh, Aiki ne da ke shiga cikin tsarin makon rigakafi na duniya wanda ke da nufin karfafa shawarwari, haɗin gwiwa da kuma wayar da kanun al'umma musamman kan mahimmanci da darajar rigakafi. A halin yanzu muna da wakilai a jihar Tawa da Agadez. Akwai rigakafi da yawa kuma daban-daban. Muna da rigakafin cututtukan lumfashi, cutar dusa, horar masassara, kuma da ɗan sankarau. Yanzu kuma muna fuskantar cutar COVID-19. Kuma muna da rigakafi na ciwon mahaifa. Muna amfani da wannan makon gaskiya don wayar da kai kuma don samun a yi ma dukkan yaran da ba su samu suka yi shaushawa ba a musu shaushawa su yadda ya kamata da kuma gujewa yaran da ba su da shaushawa musamman a wuraren da ke da wahalar shiga. Durkushin jarirai lokacin su bai yi ba shine haddashi na biyu wajen mutuwar yara a cibiyar kula da uwa da ɗanta ta difa. a rawaitar wata ƙididdiga da ma'aikatar kula da batun durkushi ta yi a bana wato a bara wani yanayi na magabatan suka ɗauka domin kyautata wannan al'amari dr saidu amadu shugaban ma'aikatar ya ma wakilin mani musa bayani a kai A cewar uh, Hukumar Lafiya ta Duniya OMS, shararren da ake haihuwa ba tare da lokacin haihuwarsu ya kai ba, su ne waɗanda ake haihuwa kafin makonni 37 da ɗauka ciki. A shekarar ta shuɗe an yi wani bincike a cibiyar da ke kula da mata da yare ƙanana. A yayin wannan bincike mun yi la'akari haihuwar jarirai lokaci bai yi ba yana daga cikin silar mutuwar jarirai a cikin cibiyar kula da mata da yara ta difa da aka yi bincike. bincike a kai amma tare da wannan fasaha da muke amfani da ita mun ceto da yawan wasunsu a shekarar ta shuɗe mun samu irin wannan 276 fiye da 700 ake samu a tsawon shekara ana iya watakila rage wannan ta hanyar kula da ɗawainiyar masu ciki A jiya ne a nan Yame aka soma wani babban zaman taro na kwana biyu wanda ya haɗa sarakan gargajiya na ƙasar Nijar da zai karkata kan batun karancin lokacin yawaitar mutane inda kuma za a tattauna kan ilimantarwa da barin matashiya 'yar mata a makaranta batu wanda a kansa sarakan galgajiyan suka yi na'am da shi mai martaba sarkin tunuga abdulkader amadu isyaka ya ma mamun ada bayani kamar haka shi kan shi ilimi da aka ce a nema ba a warware ba aka ce ko da namiji banda ɗiya mace kenan su ma mata ya kamata a ce sun samu ilimi saboda in su suka samu ilimin nan alhamdulillahi abubuwa da yawa za su gyaru saboda suke da matsayi na kulawa da iyali mu ƙara jan hankalin jama'ar mu cewa su kula da ba da ɗiya mata su je cikin makarantu ita hanyar ilimi hanyar lakwal ba hanya bace ce wadda za a ce tarbiyyar ɗiya mace ta lalace amma ita ta gyara ce shine muke ƙara jan hankalin uwayen su gane in ka ga yau abu ya lalace to daga gida ya lalace saboda da mula gani kashi goma na matsaloli da za a ce yarinya ta lalace a cikin kashi goma nan da kyar za ka samu kashi biyu wanda za a ce yar makaranta ce wannan takwas duk da suke zo mana mutane ne wanda suke zaman karkara yarinyar ma bata je makaranta ba uwayen nata ma ba san wani miye makaranta kuma su ne anan suke abin lalacewa kenan wannan ba hujja ba ce wanda za a kawo a ce ko saboda ya macin ta telekul za ta lalace a hanya ce ta gyara biyo bayan gobarar makarantar AFN ta maraɗi somawar watan nan makarantu da dama na wato gudanar da ayyuka a ballai yara jihar Tilaberi inda suka soma yara maida yara ɗalibai ƙanana aji a cikin wato ɗakunan ɗaukar darasi na gini kambancin na zana kamar yadda gwamnati ya umurta da hakan ƙananan yara 130 suka bar azuzuwan zana. Madam Haruna Kadi Abdu, jagorar Jardin Damfan ta Balayya rashato ta ma Hassan Mumuni cikon bayani. Kwanakin baya barnar da aka samu a jihar Maradi inda yara ƙanana 'yan makaranta suka rasa rayukansu. Sabili da haka hukumomi suka yi magana a gidajen rediyo da cewa ba su son kuma su ji ko su gani yara ƙanana 'yan shekara hudu zuwa bisa a shi su cikin runhuna. Dashi ne muka bar runhunan muka komo cikin gini yara ɗari da talatin ne ke karatu cikin runhunan nan. Yanzu mun fiddo su mun maido su cikin gini a cikin aji biyu muka raba su. Ciki akwai yara mata saba'in da hudu maza kuma hamsin da shida. In ire-iren wannan barnar suka wukana yaro shi bai san ba ya tashi yayi gudu kawai ciki zai ma kara komawa shi bai san ta yaya zai yi ya agaji shi ba kiran da gare mu ga iyayen yara shine in yaro zai zo makaranta su zan kula da abubuwan da yara ke huta da su daga gida kar su bar yara su hito da almeti ko wani birki haka ko ma abin da ke iya afka barna Zaman taron kasahi na 'yan kasanci na shekara 2021 da kungiyar Alternative Espacito ke yi a jiya aka buɗa taron a nan yame bisa ma'udin ayyukan 'yan kasanci domin tabbatar da 'yancin ilmantarwa, ƙoshin lafiya da na ciyarwa, haɗuwar kwana biyar za a yi nazari a kai bisa tsarin dokar shigar kuɗi na shekara 2022 babban sakataren ƙungiyar musa ya ma michel deji cikon bayani Uh, Zaure ne da ya kumshi kungiyoyin fararen hula domin tattaunawa a kan kasafin kuɗin gwamnati fannoni daban-daban da sashen hukuma wajen kudaden shigarwa da yadda za a kashe kudaden. A takaice dai wannan kasafin kuɗin gwamnati abinda aka keɓe a fannin makaranta bai huce kashi goma sha uku ba cikin ɗari. Kun gani ba wani babban abu ba ne. A fannin kiwon lafiya shi ma bai huce kashi shida cikin ɗari ba. Haka ma a fannin noma. Kenan a mu gani akwai matsaloli kuma ba wai kashin da aka keɓe ne ake la'akari da shi ba yadda za a kashe kudaden bisa wannan ne muke zama tattaunawa da ƙungiyoyin fararen hula domin kawo shawarwari da kuma koke-koke zuwa ga 'yan majalisa da gwamnati domin wannan kasafin kuɗin gwamnati ya karɓi bukatocin al'ummar ƙasa. Yaya za a tallafa wa ƙanana da madaidaitun kamfuna na ƙasar Nijar domin su bunƙasa? Wannan ma'udin shi ne makasudin wata haɗuwa ta mako ɗaya tsakanin magabatan ministan wato kasuwanci da masu kamfuna a nan yame. Bari mu saurari shaidar Madam Limam Aminatu Isiyaka, daraktar wani kamfanin sarrafa abinci. Ma presence ici a nan filin wasan stade don shiga rak wajen baje kolin kamfanoni masu zaman kansu. Saboda ya kamata mu kara ma kamfanoni masu zaman kansu karfi. Mu dinga amfani da kayayyakin mu na gida. In babu tallafi cikin sarrafawa da kuma takamaiman bukatun mu na gida ba za mu ci gaba ba. Ya kamata 'yan Nijar su dinga amfani da mu, Muna sarrafa su amma amfani da su baya da yawa. Muna da bukatar tallafi. Ya kamata gwamnati ta sa mana hannu. Mu kadai ba za mu iya ba. mu baya ya isa amma tare da tallafin gwamnati za mu cimma burinmu ta hanyar tallace-tallace da kwalin kayayyakin tun da kunga ba mu da ma kwalin da muke sa kayayyakin sai mun tayi kasashen ƙetare mun ɗauko kuma a cikin yaɗuwar sarrafawa mu na gida a lokacin takaitaccen hutu na shan shayi da na kalaci ta hakan sai a tilasta mata masu girki da su yi amfani da samfuran mu na gida. Burema Dodo sakataren zartarwa na kungiyar Aren shine sabon sarkin Hulani Rugga na garin Gorubanda da ke cikin jiha shiya ta biyar a nan yame ranar Lahadi ne aka yi bikin naɗa shi Adama Dawaki ta ma sabon rugan tambaya ma'anar aikin nasa ga fasar bayanin da ya yi. Ruga tamkar ƙungiya ce da ke akwai kafin zuwan mulkin mallaka. Ƙungiya ce ta makiyaya da ke kula da samar da haske domin samar da hanyoyin fahimtar juna da kyakkyawar cuɗayya tsakanin makiyaya da kuma wani ɓangare da manoma da sauransu. Domin kaucewa tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya. Mu a matsayinmu na jagorori kamar matsayin ruga, duka abun yana rataya ne a wuyanmu domin domin samar da fahimta da kuma kyakkyawar cuɗaya tsakanin al'ummomi daban-daban. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Nijar an jera ta aji na 113 cikin ƙasashe 210 ta samu hayi na jeri takwas ga jerin da FIFA ta yi na ƙasashen duniya a watan Nuwamba 2021. A rawaitar shafin yanar gizon haɗakar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Niger tashin baram da Niger ta yi a karanta da Burkina Faso da kuma cin nasara da karanta a Djibouti bakwai da biyu a kan tankaɗe da rairaye na kofin duniya katar 2022 wa'annan ne suka kai maina a wannan jerin. Don haka an sauƙaƙa ma Niger zagayen tankaɗe da rairaye na kwamɓala-kwamɓala na nafiyar masu zuwa. yanzu kuma sai rahoton na musamman. Kowace ranar 19 ga watan Nuwamba ake sallace ranar duniya ga batun makewayi wadda wato a kanta jama'a ake buɗa musu kai domin su gane irin amfanin da ke akwai don babban amfano ne ke ga makewayi a cikin rayuwa. Domin samun cikon bayani, Adama Dawaki ta firanta da Usman dambaji shugaban ƙungiyar Rejiya, gazibin firar su. La journée de toilette euh, est célébrée chaque année. Ranar makewayi rana ce da ake sallacewa kowace shekara domin yin raskwana tsaka-tsakiyar ayyukan da aka shirya aiwatawa a cikin ƙasa. A kuma nemi goyon baya zuwa ga samun mafuta da wamama. Saboda a ƙasar Nijar a yanzu haka akwai mutane da ke bayan gari hidin Allah. Akwai dubaban makarantu da ba su da makewaya. Akwai cibiyoyin likita. Akwai wuraren gamuwar jama'a kamar kasuwanni da ba su da wurin zuwa ban haya kai har ma cikin gidaje inda babu makewa ta ban haya kuma kowace shekara adadin karuwa yake a bara muna kan adadin mutum miliyan goma sha biyar da ɗari biyar bana mun kusanci mutum miliyan goma sha shida kenan saɓanin adadin ya dan sassauta sai hawa yake yi don ganin ba a sa ƙoƙarin kawo kyautatawar yanayin rayuwar al'umma shi ko hakan na da ƙazamin tasiri ga batun kiwon lahiyar al'umma akan tattalin arzikin duniya bale ma akan ayyukan da muke ta fuskar ci gaba wurin ban haya tamkar lemar gimshikin rayuwar mutane ce don an babu wurin ban haya mutane ga hidin Allah za su yi bayan gari lamarin da zai iya haddasa musu rashin lafiya na cututtuka da ba su da magani. Kamar kasan rabo nawa na makewaya ya kamata a samu a makarantu don kiyayewar tsafta. Ba za a iya maganar ka kasan rabo ba don ko muna fuskantar rashin tallafin jari kwarai-kwarai da kuma sa niyya ta siyasa. To amma ya kamata a cikin makaranta a ce akwai wuraren bayan gari kamar makewa uku na samari uku na 'yan mata kenan shidda to sai dai kash muna da makarantu da ko makewa ɗaya basu cikin jimillar ɗalibai dubu dukkan dubun nan a hidin Allah suke yin bayan gari. Wane ne sakamakon da za su iya akuwa ga 'yan mata game da rashin makewaya a makarantar boko? Haɗarin da ke akwai shine in aka ɗauki batun al'adar 'yan mata Dukkan 'yan mata masu shekaru tsakanin sha biyu zuwa sha biyar na ganin al'adarsu kowane wata. Kenan miliyoyin 'yan mata game da rashin makewa za su iya barin makaranta. Shi yasa a kowane wata ake samun gujewar 'yan mata daga makaranta tsawon mako guda. An kuka yi lissafin mako ɗaya-ɗaya har zuwa goma sha biyu, kwatankwacin wata biyu zuwa uku na rashin zuwa 'yan mata makaranta kenan. A zahiri batu ne wanda a yau yake rikitar da ɗaukar ilimin 'yar mata matashi. masu sauraro abun da ya sauka kenan a madadin duwan da suka dafa ni na ku dan badan dan arlit malaman mun muke muku sallama amma yanzu ga hadiza hassan sidiku ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya.